ta suna jin haushin abu nan nan sai wani dattijo ce wai kai da Allah wannan yaro da kake shigo mana da shi muna da ƴaƴa kamar shi da Allah ai wannan akwai rini haba da Allah <laughs> sai Umar ya ce to kadan yi hakuri kadan da Allah kafin a tashi taro da yau dai ku yafe mana manya manya diban fari kenan can sai Umar yace ce jama'an musulmi mecece ma'anar idza jaa nasrullahi wal fath ba fassara ba ma'ana what are the lessons waɗanne darussa iza a take karantawa fassara ai kowa ya iya amma me ta zo ta karantar da mu wannan dattijo ita ni a gani na da wannan sura ta zo ne ta nuna mana falalar yin istighfari da falalar addinin musulunci da cewa mutane za su yi ta zuwa suna musulunta duk suka gama fassarori Umar ya ce to kai dan yaro tunda haka aka ce mishi dan yaro ko sai ce to kai dan yaro kai ya kace gani sai ce a fassara su ni bani ganin daidai ce yace to ya kake gani yace ai ni abin da nake gani wannan sura babban darasin da take koya mana to rayuwa annabi ta zo karshe saboda haka aka umarce shi da ya istighfari kuma mutane za su ta shiga addinin musulunci tun da shi zai tafiya bas yace to ni ma wannan fasarar da ka faɗa ita ce na sani sai ce wa dattijo to ka ji dalilin da yasa nake shiga wannan da yaran nan taro yaro ne amma babba ne ba an ce yaro da kuɗi abokin tafiyar manya to yaro da ilimi abokin tafiyar shehunnai eh. ibnu abbasin din shi ya zauna kofar ka'aba wata rana ya ce jama'ar musulmi duk abin da kuke so a ƙur'ani ku tambaye ni to ka san wauta ta ƙare ma baƙauye wauta ta ƙare ma baƙauye kawai sai wani baƙauye ya shigo maka sai ce a ah, wani ɗan yaro ne san tsigigi shi a ƙofa ka'aba ana ta sauraron shi sai aka ce ai ibnu abbasin kenan habarul umma manzon Allah ya yi mishi addu'a cewa shine zai zama babban malamin wannan al'umma in dai fasara qur'ani ce kanshi ne takewa sai ce to bari in je ni ko sai na ga bayan shi yau ta ji wauta mutumin da kaga mutanen makar sun sallama mishi kai ka zo sai da eh, akuya daga kauye ka siyar ka koma man amma a wai zai je ya kure shi kenan kawai sai ya zo ala gafata mala an ce kai babban malami ne wai komai game da qur'ani to ni tambayar da nazo ne maka ina so ina so ne in tambaye ka kalma in na tambaye ka fassara mini ka kawo mini ita a qur'ani sannan kuma ka kawo min ita a cikin waka jahiliya ai kai ka san akwai qur'a a cikin abu yanzu a ce duk wata kalma ana son misali ka faɗi ma'anarta da hausa sannan kuma ana so ka kawo wani mawaki a ƙasa hausa da ya taɓa waka da ita ai kaga ana son a ƙure ka ne a ga iyakarka ibn abbas ya ce bismillah misali sai ya ce menene almasadu sai ce almasad eh almasad ay aljid menene aljid sai ce ah, aljidu eh wuya sai ce ina kalma a qur'ani sai ce Allah ya ce fi jidiha hablum min masadi a wuyanta akwai ainihin igiya ta kabar wuta sai ce to naji a qur'ani kenan a waƙar jahiliya fa ina za mu same ta sai ibnu abbas sai ce ah, baka san inda imrul qais ya ce wajidun kajidir ri'imi laisa bi fahishi idza hiya nasathu wala bi mu'attal yace ga imrul qais yana yaban matar shi yana cewa wuyan matata kajidir ri'imi kamar wuyan barewa ne ai baka san wuya ba sai kaga wuyan bariya malam san balele yace izahiyan nasatu musamman in ce mai ado da gwalagwalai wala bi mu'attali bata bashi haka sakarare ba sai yace sai me kuma sai yace sai kalma kaza ina take qur'ani sai yace gata me ma'anarta sai yace gashi ina take a wakar jahiliya da kanshi ya dauke kwandon shi da ya kawo tumatir ya gudu ka je ka karanta littafin al na al-imam suyuti to kun ga ya jama'ar musulmi in za mu nemi ilimi mu nemi ilimi a tsarin salaf ƙur'ani ne abu na farko yanzu ko kun san mu a arewacin najeriya inda albarkar mu take kenan di yaron da ya tashi in ba a sa shi makaranta allo ba an sa shi islamiyya don haka da ya shiga boko sai ga yana da hazaka za ka gan mu mun shiga boko ba mu jin turanci ba mu jin brokin amma kuma in aka zo jarabawa mu ne na ɗaya to sai ka tambaya yaya aka yi su ƴaƴan arna suna jin burokin, a ne musu lesin shi ko dan bahaushe in fa ya dawo ya jefar da jakar sai kuma gobe sai ce ina jakata bai ma san da ta kira amma kuma aka zo jaraba shine number 1 me yasa albarkacin alqur'ani wannan makarantar Allah nan da kai kana alamtar kaifa ka gudu to alamtar kaifa nan tana nan tana binka albarkata to ina da ka haddace manyan malamai da suka gano haka sanda aka kafa jami'a azhar sai suka ce to sharaɗi ne duk ɗalibin da zai shiga jami'a azhar sai ya iya ƙur'ani sai ya haddace akwai wani malamin mu muhammadu rawi mutumin ƙasar masar ne dattijo ne yana nan da ran shi ran nan na zaune sai naga an sa shi a tashar ikra ana hira da shi sai na natsu sai kawo wannan ya dama shi yake bamu wannan labarin sai ya sake maimaita irin wannan ya zauna a nan kano ya ce shi dama ya haddace ƙur'ani tun yana yaro ya ce lokacin da za su shiga jami'a azahar aka ce sai kowa ya haddace ƙur'ani ya ce aka je da su sun haddace ƙur'ani sai aka ɗauke su shi ne marks ɗin da ake so ka samu su ne points yanzu za ka shiga university za a ce credits kaza points kaza ko to su ba ruwansu da wani point ba ruwansu da wani credit ka haddace ƙur'ani eh to sannan sai kuma a bincika to yanzu credit nawa kake da su me kake son karantawa don in dai ka haddace qur'ani darasin da kake so ka je ka karanta kuma ka ci wasu to babu shakka za ka iya ka ci physics ka ci chemistry ka ci maths ka ci english ka ci biology ka haddace qur'ani a haba ka zo za a dauke ka za ka iya engineering za ka iya pharmacy za ka iya medicine don me sauran abubuwan da ka gaza qur'ani zai cika su walaqad yassarna alqur'ana lizikri Allah ya ce mun sauƙaƙe qur'ani fa dan a karanta shi aiki da shi fa hal min mudakkir jama'a za ku lura kuwa eh za mu lura to kun ga yace sai aka zo da wasu ɗalibai ga sunan su biyar abin da ya rage musu izu biyar wani izu hudu sai aka koma da su aka ce sai sun cika Yace to sai muka waye gari a wannan lokacin a ƙasar masar duk mutumin da ya haifi ɗan shi to yana neman ina ne alaran mayiki ina zai biya haddace Qur'ani wani ƙauye zai kai ɗan shi saboda a ƙasar masar matuƙar ka taso baka shiga jami'a azhar ba to kai kam rayuwa ce maka tusguɗe ka samu kuskuren rayuwa to kuma jami'ar ba za ka shiga ba sai ka haddace Qur'ani dan haka sai aka waye gari a yau a ƙasar masar za ka ga hamshakin mutum lauya ne amma ya haddace ƙur'ani za ka ga mutum injiniya ne ya haddace ƙur'ani za ka ga mutum dokta ne ya haddace ƙur'ani kwantiti surveyor ne ya haddace ƙur'ani to balle kuma a ce dama fiqhu ya je karantawa ko kuma ƙur'anin ya je karantawa kamar shi wannan ainihin malam Muhammad Rawi shi dama ƙur'ani ya je karantawa kuma ya haddace ƙur'ani ce shi abin da ya ɗaure mai kai Ya ce wata rana a Kano Ya ce ya tsaya gaban wani dan tireda zai yi siyayya yace wannan ɗan tireda yana ta karanta suratul a'raf suratul a'raf tana da ayoyi 206 ce sai don dama zaka ga kama alfahari yake da qur'ani amma wallahi gaskiya ne ba alfahari yake yana karanta mana qur'ani da kira'ar da ya ga dama duk kira'o'in nan ya iya su kuma ya haddace qur'ani kira'a bakwai riwaya goma sha hudu kawai wata ran ya zo sai dai ka je yana karatun da kai sai in a ƙasa ku ne sai ka ce ba za ka bi sallah ba صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين to kaga kai in kai ne sai ka ce a'a ya mana ya zo da sabon qur'ani a'a baka iya bane kai karatun ka ne mai kai ba sai ya ce a wurin mu mu alarammomi shi wannan malami yake bada labari yace suratul a'raf tana daga surar da ke bada wahala wajen hadda yace amma mutumin nan yana sai da kaya yana tilawa yana sai da kaya yana tilawa yace sai na tsaya zan yi siyayya wurin shi ce sai ne mai larabci sai na ji ko kwaya ɗaya bai ji yace sai abin ya ƙara ɗaure min kai ga mutum ko kwaya ɗaya bai ji sabahul khair ya rasa yadda zai ce sabahul nuri zai ce ko sabahul khairin shi ma ya rasa amma kuma ya haddace alqur'ani na tambaye shi ya haddace qur'ani ce shi bai jin larabci sai da wani yake tambaye shi ka haddace qur'ani ce ya haddace qur'ani to amma ya baka jin larabci to wallahi qur'ani ne kawai haka in ba haka ba duk duniya babu littafin da baka san ma'anar shi ba gashi ya kai yawan alkur'ani kuma a haddace shi babu haka duk wani gayu da ya haddace novel ƙarya yake ya san ya iya karatun ne amma littafi ya kai girman alkur'ani ka haddace shi zaka ga mutum yau a maiduguri ne ko a ina ne ya haddace alkur'ani amma aya ɗaya ba zai iya fassara maka ita ba amma kuma sai ka ji ana ce mishi malam mai sittin ko malam mai tamanin wai duk dare ɗaya zai sauke izu sittin har ya ƙara da ashirin shine ma'anan malam mai tamanin mun gane wannan da kyau ko to saboda haka jama'ar musulmi ƙur'ani mu ba shi muhimmanci wajen neman ilimi kun ga naziri school ɗin nan da muke sa 'ya'yanmu wallahi ba ƙaramin sharri ba ne yaro shekarar shi uku a je a ɗauke shi ana rungume shi nan ana runguma butatti nan ana runguma kwanan abinci haɓa malam wannan wahala ta yi yawa an ƴaƴanka goma ya baka sai dai kai shata mota amma da a zaunar da yaran nan daga sa'ad da suka taso din nan ai ta koya musu alqur'ani ya zama shine maganar su in suka kai shekara bakwai a ji a saka su a primary one a manta da wata naziri dukkan mun yi naziri ne in ka zo za a saka firamare da sai a ce ka sabo hannunka haka in hannunka ya iya tabo nan to sai a ce ka isa in baka yi saba sai a ce a koma in hannun ka ya tsaya nan sai a ce to koma sai baɗi sai ka ga mutum shekara shi bakwai to shekara bakwan nan fa akwai hikima domin annabi ne ya faɗi a cikin sunna hadisi sahihi cikin sunan abi dauda da eh, musnadul imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya a koya ma yaro a umarci yaro da sallah in ya kai shekara bakwai wato daga shekara bakwai ne yaro yake fara ɗaukar ilimi to wannan ilimi ilimi kenan annazari amma ilimi al da ilimi at-tabi'i wanda zai koya a gida wannan tun yana ainihin ran da sa'ad da ya fara hudda a gida ya kai shekara uku ya fara tafiya ya fara magana lokacin za a fara koya mai ga yadda ake cin abinci ga yadda ake sa takalmi ga yadda ake gaida manya ga yadda ake kaza to daga waɗannan lokutan to qur'ani samu dama ka saka mishi shi a haka dan haka sai zan kamar yadda ya taso da hausa a bakin shi haka zai taso da qur'ani a bakin shi to ba zai zube ba yanzu wacce rana kake tunanin ni albani hausan nan za ta kaura daga na a ce fa albani bai jin hausa ta kare zai yiwu ina ga da wahala fa me yasa ba da girma na na koya ba haka na taso cikin hausawa amma fa ni ba bahaushe bane bibillatani ne bibillatani ko ba abin da ya hada shi da bahaushe sai dai zama tare mun gane wannan da kyau to in ko ya kasance haka ashe yanzu da a ce tun da ake koyan hausan nan haka ake koya min ƙur'ani to babu yadda za a yin samu kaina a tangarda amma sai ka girma sannan za a zo a fara koya maka aluwan baki wauzal bara baguje to kaga kenan kafin ka isa gida bagujen nan ta bata <laughs> Allah kiyaye saboda haka jama'a kun ji idan yaro ya karfi akan qur'ani ya yi ƙarfi a kan larabci sai a fara a lokacin kuma kana koya mai ƙur'anin kana koya mai ibadoji to ibadoji da ka zaka koya mai ga yadda ake sallah ga yadda ake kaza waɗannan duk da ka zaka koya mai ya zan a aikace ya iya akwai wani malamin mu Abdul Ali Abdul Ali a jami'ar Bayero yake wajen shekaru goma sha biyar da suka wuce ban san ko yanzu ko yana da rai ba wallahu alam don ko lokacin ya manyanta ƙwarai da gaske yana da yaro ɗan ƙarami ne yaron ya haddace ƙur'ani in in uban ya limancin sallah isha ana masallacin biyu ke shi kuma sai ya ja baya sai ya turo dan to in kana sahu na biyu ma baka hangen kan dan dan karamin yaro ne amma ya haddace qur'ani to a lokacin ma din akwai wahala ma waɗanda suka iya kira'a to sai a ce ai balarabe ne indiya ne ga kira'a mai daɗi ga shi dan yaro dan karami in aka zo malam sai kaga alhazan kananan suna zuwa suna ta kuka malam mutum ya gashi ya zama turgijin ba gidajen banza kawai malam <laughs> shekara ka sittin baka iya karatu ba ga wani yaro dan shekara goma sha biyu ya iya ya haddace qur'ani ka ji kira'a tana ratsa kanka malam baka san san da zaka rushe da kuka ba <laughs> Allah ya taimake mu to a daidai ya lokacin da yaro ya iya hadisi qur'ani sai a fara koya mishi hadisi to fara koya mishi hadisi din na abu ne mai sauki littattafai ne za a fara irin su umdatul ahkam irin su arba'un hadis a wannan lokacin to kar kuma ka kubuta daga koyar da shi tarbiyya da ladabi ga yadda ake cin abinci ga yadda ake gaisuwa ga yadda ake sallama ga yadda ake kaza in ka ga abokan babanka ka gaishe su in ka gansu da kaya ka tarbe su sai ka ga yaro ya natsu to a daidai lokacin nan yana makarantar boko yana ta alkur'ani yana ta makarantar boko yana ta ka zaka shi na tsatse da cikakken ilimi to da wannan ne zan yi amfani da wannan damar in ya zan yara da haka ya kamata a fara musu waɗanda ke da cikakken lokaci A shefa min babu aula man ya fi cancanta haka yayin da aka buɗe makaranta to ba wai ƙoƙari za a yi a'a ga wasu matsaloli da ake rikici a zo a karantar da su ba a'a a manta rikici na malamai ne amma an buɗe makaranta eh samari ne shekarar su goma sha biyar biyar sha takwas takwas sun makara ba su iya karatun qur'ani ba to abin da za a faro musu daga suratul fatiha falaki eh, nasi falaki kul a yi sama al-imam an-nawawi a cikin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'ani yace babu laifi a faro karantar da qur'ani ta sama domin aka fara daga birabul falaki da birabul nasi da birabul falaki an faro ta saman alqur'ani kenan yace babu laifi a haka saboda koyo ne nan yafi gajarta yafi sauki wannan shi ne tsarin da ya kamata amma a yau ka dubi yadda mutane suke yana daga rashin ladabi na neman ilimi sai mutum ya runguma bulugul maram sai ya je wurin malami malam na zuwa koya min bulugul maram ta ba haka ake koyon ilimi ba zuwa kake wurin malami akramaka Allah na zo ne a koya min addini shi malamin shi ne zai bincike ka ta hanyar bincike wato interview da zai maka daga haka zai gane matsayin ilimin ka sai ya ce to nemo littafi ka ba sai ce yi min karatun ne sai ka karanta cikin littattafan hadisi wanne ka yi sai ka ce kayi arba'un hadis sai ce maka yaya ma hadisi kaza ya dan jaraba ka me fassara shi dan ya jaraba da gaske kayi arba'un hadisin ko ko ciko ne kake son kai a cikin littattafan fiqh wanne kai sai ka ce ka kai iziya sai ɗan yi maka tambaya a cikin ishmawi sai ji gaba ɗaya baka sani ba sai da ahalari ya maka sai ji gaba ɗaya baka sani ba sai ce siyo idi. to inda gaske kake neman ilimin a ladabin ilimi sai ka siyo din amma kai sai kace dan me ka kai iziya ai can kai zuku ne gardawa ku suka ce fa zuku fa lan ku. ba haka gardawa suka ce ba <laughs> zuku kai me yiwa ka kai iziyar amma kuma baka san abin da ake ciki ba don haka sai ya ce ka siyo idi. in ka siyo idi sai a zo a fara koya maka kaza kaza kaza kaza a hankali har ka iya to amma a yau sai mutum ya runguma bulogul maram kai wani ma fa saboda tsabar wauta in ya zo bulogul maram din sai ya bodo malam hadisan nan na cin doki nake so a dan biya min da Allah eh shi na cin dokin kawai yake so saboda yana son zai je zai muqabala an jima na ga biya mai shike sai duk wanda bai da cin doki ba kafiri ne ga hadisi to da kai da ake muqabala kana da dabara sai ka ce saurara buɗo mana baya biya mana hadisi na goma sha bakwai mu ai shi ma akwai magana da ke da alaka da wannan da sai ya zuru zuru to kaga ya wajaba mu san tsarin ladabi na neman ilimi kuma wannan ladabin hatta a ƙasar nan haka ake daga baya ne abu ya susuce in ka tafi yanzu karatun zaure a Zariya ko a kano ko sokoto ko katsina ko irin birane kamar su bidda da makaman duk inda ka je ana maganar ilimi malami ne zaka je ka samu a soro kai zaka je ka ce ka zo koyan addini kawai shi malamin shi zai ce to siyo littafi kaza in ka siyo sai fara koya maka da haka har sai ka je inda kake nema amma yanzu da yake sojan ujuku ne kai so kake yanzu a koya maka harbin bindiga ka fita ka je kashe makiya yanzu kawai so kake a budo nan bulugul maram can wajen babin addu'a din nan eh babin addu'a malam to hadisi na goma eh to bismillah bismillah amma bai san hadisi na tara ba bai san kuma ya san na sha ɗaya na goma ɗin dai saboda anan yake son ya je maganin wani ya dawo wannan babu ladabi a cikin wani sannan mulazimatul khashiya khashiyatullah ka lazimci tsoron Allah a cikin harkar neman iliminka ka lazimci tsoron Allah kana neman ilimin ibnu taymiya yace wallahi wani lokaci in yaje yana binciken wata matsalar. idan ta kakare mishi ku duba ibnu taimiyya fasaha irin ta ibnu taimiyya zahabi da ya ruɗe cewa ya na rantse da Allah da za a tsayar da ni a kudancin Ka'aba ina ma'ana kudancin Ka'aba tsakanin hajarul aswad da rukunul yamani shine kudancin Ka'aba yace da za a tsaye da ni a nan a rantsar da ni yace da na rantse da Allah cewa tunda nake ban taba ganin malami irin ibnu taimiyya ba ya ce kuma da na rantse da Allah cewa idan ibnu taymiya bai taba ganin malami irin ibnu taymiya ba wato ko shi ibnu taymiya bai taba ganin malami irin shi ba dan za yi mamaki shekarar shi goma sha bakwai baban shi abdul halim ya rasu aka ce to yanzu wannan babban malami da ke mana tafsirin qur'ani muna jin daɗi waye zai iya aka ce ta kai ba wanda zai iya hawa kujeran nan jama'a sai dai kuma hakura sai sanda Allah ya tada malami sai Ahmad ya ce zai iya Ibn Taymiya kenan sai aka ce kai yaro ka gagari malamai sai kai ya ce to a gwada mana aka gwada ya zauna aka ja baki da ya fara fassara sai aka tabbatar ya fi uban karatu shekarar shi sha bakwai amma ya fi uban karatu siyudi ba kana jin tafsiri ana cewa jallalai ne ba ka san dalili wani babban malami ne lokacin a ƙasar masar ba wanda ya kai shi karatu sunan shi jalaluddin mahalli jalaluddin mahalli ya zo cikin suratul kahfi sai kwanta ya rasu siyudi yana saurayi lokacin bai wuce sha bakwai sha takwas ba manyan malamai wa zai iya karasa tafsirin nan aka ce ina manya irin wannan su fara in ka karasa ayan haka zai bayyana siyudi ya ce zai iya uwa shi ta ce kai fa mahaukaci ne walla ka san haka tsofaffi malamai sa na kasa ka <laughs> malamai sa na kasa ka malamai sun kasa kai kace zaka iya kana yaro yace wallahi shi zai iya aka ce to a bashi aka ba shi da ya zo ya karasa in ba ka san wannan tarihin ba ba ka iya bambance na wancan da nashi sai ya bi usulubin malamin ya karasa shi wancan malami sunan shi jalaluddin mahalli shi kuma suyuti sunan shi jalaluddin suyuti shi yasa ke cewa tafsirul jallalaini haɗin gwiwar jalalu biyu to da ya girma ya zama babban malami sai ga to shi fa bai yi tafsirin kanshi ba tunda wancan na wani ne ya karasa to shine sai ta tayan ma tafsiri sai ya ce ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur duk wata aya ta alkur'ani ya kawo ta sai ya kawo hadisi ko asari na sahabi ko na tabi'i da zai fassara sannan ya takharijin shi yace to yanzu ne ne nawa <laughs> mujalladi takwas me yasa an nemi ilimin yadda ya kamata amma in baka tsaya ka bi hanyar da ta kamata ba sai ka bata rayuwarka baka kai inda kake nema ba kai kuma baka je ka zama wani abun ba yanzu da za ka fara neman karatu daga yau a zauna ana biya maka kawa'idi a hankali ana bi to amma kai abin da kake sai ka fara fallowa kace tabbi yanzu shi za a zama wannan ha a zama malami wai bayan wannan ma da wani fa sai a ce yi daga ce kai na da Allah sai haƙura to da ka haƙura baka samu ilimi ba? kana yi baka samu ba sai ka haƙura kun ga matsalar mutane ke saboda haka jama'a musulmi mulazimci tsoron Allah a wajen ilimin namu sannan muraqaba in ƙara samu na waccan maganar ibnu taymiya aka ce ibnu taymiya in ya bincika matsala ya kasa gane ta ya ce sai faɗi yana kuka yana sujuda ga Allah yana tuba ya Allah in wani laifi ne maka har kasa na kasa fahimta Allah ka yafe mini aka ce yana cikin sujuda nan sai ji ya fahimci abin sannan sai tashi yana share hawaye kai ka taba kuka a wajen neman ilimi kai in ka buga ka buga sai ka jefar da biran ka ce shigiyar matsala ka jifa wai matsala ce ma shegiya saboda rashin ladabi wajen da ka kasa fahimtar ta ko kuma ka ce bala'i gaskiya matsalan nan da wuya to bala'i fa da bala'i ka fara fa Allah ya kiyaye saboda haka musan wannan jama'a Imam Ahmad ya ce aslul ilmi khashiyatullahi ta'ala asalin ilimi tsoron Allah saboda a cikin ainihin Qur'ani Allah yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai masu tsoron Allah cikin bayan Allah sune malamai Allah ya taimake mu sannan yana daga cikin ladabin ilimi alqana'a yazan kana gamsuwa da kadan ɗan kaɗan ɗin da kake da shi ka gamsu da shi domin kai manufarka a yanzu ita ce neman ilimi ku duba abu huraira abu huraira yakan wuni a masallacin annabi bai yi karin kumallo ba bai ci na rana ba da daddare bai samu wanda zai sa baka ban aka zo za a karatu sai tattaro yashin masallacin annabi sai kifa a cikin shi sai rubda ciki amma kun ga rubda ciki ba kyau dafe ba kyau duk shari'ar musulunci ta hana dafe ce zaman yan wuta libje ciki kwanciyar yan wuta haka ya tabbata cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin sunan tirmidhi da makamantansu amma yanzu yunwa ta rarake shi zama ba zai yiwu ba shi kuma bai san a bada wani karatu ba nan sai tattaro ya shi ya shi ya tudu sai kifa cikin shi yana zaune yana jin hadisin haka wani lokaci aka ce har su ma ike yi in ya farfado sai a ce abu huraira ko dai tabuwa hankali ce sai ce a yunwa ce ku kawo guntun burodi ku gani yanzu nan sai a watsaki shekara nawa ya tare da annabi dukkan shekarun da ya kakaf shekaru uku ne da watanni amma sai da yawa ya gari ya fi kowa yawan hadisi to ka ji sirrin tun da ya musulunta bai taba yadda ya rabu da annabi ba sai ran da sai sa'ad da annabi zai je kwanta in ba haka ba a masallacin yake kwana asuba na kusa sai ya zo ya kwanta kofar masallacin da an bude masallaci sai sa ido ya ga da wace kafa annabi zai shigo kaga ya ga wannan hadisin ran nan idan dare annabi zai fita sai biyo shi kofa masallaci daga da wace zai fita to wace addu'a yayi to ya ji wannan hadisi in za a tafi jihadi a yana nan makale kai ko ka tafi kasuwa ka tafi fatauci nan dan haka sai zan shekarar ka 20 da musulunta kana tare da annabi amma baka da hadisai 20 me yasa ka karar da rayuwa can to dalibi ya haƙura da kaɗan ɗin da yake da shi ya nemi ilimi karka matsawa kanka kana ɗalibi sai ka sai bambame miyan mota ana gasa auren yan mata kyawawa tsala tsala a ciko akwatuna kai ma ka ce sai kai haka a'a samu wata yar ɗaliba irin ka a sa maka sadaki ɗari biyar ka biya ku je ku gyara wani ɗaki ku yi fenti ko da farar ƙasa ne ku je ku shimfiɗa tabarmake so ku kwanta amma ka ce a'a kana ɗalibi sai ka shiga cikin wannan rurugazar ta sai ka watsar da neman ilimin sai ka tafi neman duniya garin nan shikenan kaya asarar karatu to shi dole sai ɗalibi ya lura da wannan yana daga cikin ladubba bayan wannan mutum wajibi ne ɗabi'u ya ɗabi'antu da ɗabi'ar ainihin ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi na tsatsan mutum ne ba irin yadda za ka ga ɗalibai yanzu ba kan gado sai ka je ka samu mutum ɗalibi ne na ilimi amma ya zauna wurin 'yan karta ya zauna wurin 'yan lido ya zauna wurin jayayya 'yan ƙwallo sun je sun dawo ana zaune ana jayayya 'yan kallon silma sun dawo ana jayayya shi ma ya shiga ɗalibin ilimi so ake ya natsu inda hayaniya take ma baya kusanta domin ɗaliban hadisi na farko da malaman hadisi na da in suka zo wuce inda ake hayaniya aka ce sai su sa yatsunsa a cikin kunnuwansu sai su doɗe me yasa wai saboda kada wata muguwar magana ta shiga ta gurɓata haddasu to yanzu a'a ba wai zai wuce ne ya doɗa kunnen shi ba shi zai zauna ana jayayya da shi akan kwallo a ai Argentina ce ta ci kaza ai Pele ka ai maye ne bala'i kaza kaza kaza kaza ye ka ka ka to da Allah ina neman ilimi don haka dole ne ka ɗabi'antu da ɗabi'u na ainihin wato malamai sannan ka lura da ainihin wato halin mutunci kana ɗalibi sai ka ɗauki kanka wai ai kai ba kowa ba ne wannan yar iska budurwa ka tsaya kana hira da ita waɗannan yan iska su ne abokanka su na marasa mutunci dandalin su ka zauna sai kuma ka je ka gama makaranta ka dawo ana rurugaza za a zama limamai kuma sai ka shiga sai a ce kai da Allah wannan ba shi da mutunci sai kuma ka ce an zage ka haka kake abin da suka faɗa gaskiya ne tare da kai a yanzu da kake neman ilimi baka san yadda Allah zai mai da kai nan gaba ba to ka kiyaye mutuncinka na gaba tun yanzu mutum zai miƙe yana wa'azi sai ku ga wa'azin shi ya girgiza jama'a sai ku ga wani ya fi shi karatu ya miƙe yana wa'azi kuma ba a damu ba tasirin wa'azi a zukatan masu sauraron ka yana da alaƙa da yadda kai kake wani ya ce wa baban shi wai me yasa na ga sauran malamai in suna wa'azi ba a kuka amma kai da ka fara wa'azi sai a fara kuka sai ce ai ta'asirin wa'azi a zukatan jama'a yana da alaƙa da yadda shi ne wa'azin yake ne annabi salihu da ya zo ya fara wa'azi me suka ce ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha a salihu ai kai da kafin ka fara wannan wa'azin naka ai da kai muke sare zaka zama shugaban bautar gumaka kuma yanzu kai ne zaka ce bautar gunki ba kyau me yasa Karantar raddul abhan malam bakar gumi yace saboda an ganshi ya taso na tsatse ana ganin ba wanda zai zama shugaban masu bautar gumaka sai na tsatse to da aka shi ya taso da natsuwa ta ake zai zama dattijan bautar gunki ashe zai zama dattijan annabawa ne to abin da ya kamata yanzu matasa ku kiyaye kana ɗalibi ka ɗauki halin dattawa ka sa tare da kai duk wani halin iskanci ba naka bane to amma wallahi wani da muka yi mai nasiha ka kun sa abin da yace sai ce kala rawi da ba dan tauri bane sai muka ce to amma kala rawi yana ɗaya daga cikin malaman da suke wa'azi suke tasiri a ƙasar nan duk wanda kaje ya sa kaset ɗin kala rawi me yake so dan Allah holewa dariya haka ne ko ba haka ba ashe ba za ka yi hujja da a kala rawi shi kala rawin shi kanshi ya san ai ba daidai ce ɗabi'ar da ya baro a da tunda shi kanshi condemning ta yake yi to yanzu kai ma so kake sai ka bi ta wannan hanyar shi yasa kowane ɗalibi ya kare mutuncin shi ya siffanti da siffofi na dattaku sa'an nan kuma wajibi ne ɗalibi ya zama jarigi karka zan ɗalibi rago aka ce sanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mahaifiyar shi za ta rasu a abuwa a lokacin malamai ai suka ce yana shekara shida ne ko bakwai ko sai ta juyo aka ce sai ta dube shi ta ce ya muhammad kun rajulan ya kai muhammad ka zama namiji kar ka sake ɗauki ba daɗin duniya ya razana ka duk rikicin nan da ake yanzu kaka sake zuciyarka ta karaya so ake kana ɗalibi eh to ka zama namiji a shirye kai akan za ka yi wahala ka samu abin da zaka ci zaka fuskanci gwagwarmayar neman ilimi zaka fuskanci wahalhalin rayuwa zaka fuskanci duk wata matsala da za ta taso maka kar ɗan abin da bai kai ya kawo ba ya taso ya zo ya rugurguza ka wajibi ne ainihin ɗalibai su san wannan sannan ɗalibi baya shiga cikin hayaniya 'yan duniya na yi mana magana ainihin dangane da wannan to bayan wannan sai lura duk sanda kake ɗalibi to ka rinka lura akan ni menene Allah ya fi mini baiwa a cikin ilimin da nake ina koyon ƙur'ani hadisi fiƙihu larabci tarihi daga cikin darussan nan wanne baiwa ta tafi bayyana a'a na fi samun baiwa game da hadda qur'ani to sai ka fi ba da karfi game da wannan harkar an gane wannan da kyau sai ka fi ba da karfi game da wannan harkar me yasa saboda baiwa tana tare da hazaƙa inda ka fi hazaka baiwarka ta fi bayyana ta wannan gurin in ka lura Allah ya maka baiwa ne game da abin da ya shafi hadisi to za ka ba da ƙarfi a bisa hadisi fiye da ainihin sauran abubuwan to wajibi ne ka lura da wannan to bayan wannan mun yi magana dangane da kaifiyatu talab ya ake neman ilimin neman ilimi dai ka je ka samu malami wanda yake malami ne ya amsa sunan shi malami ba wai kawai saboda son zuciya wane ba malami ba ne amma saboda ƙungiyar ku ɗaya ko mazhabar ku ɗaya ko ɗariƙa ku ɗaya sai kawai sai ka ka ce koya maka a halin bai kware game da ilimin ba al-imamu aliyu Ibn hazmin uban shi minista ne ma'ana dan sarauta ne an yi rasuwa aka taho janaza sai aka zazzauna cikin masallaci kafin a janaza da aka zauna sai shi ya shigo yana shigowa masallaci sai ya samu guri ya zauna sai wani malami ya ce ranka ya daɗe hmm, afuwan ya shigo masallaci da rana sai wani ya ce ran kai daɗe in an shigo masallaci ana sallah akalla raka a biyu ta ta masjidi ibnu hazmin sai ya tashi sai ya kabbarta da ya tashi ya kabbarta yana idarwa aka je aka yi janaza dalili ya sake kamawa wata rana sai ainihin ya taho masallaci yana tahowa masallaci sai ya samu guri sai ya kabbarta nafila sai kuma wani malami ya ce mishi ranka ya dade ba a nafila a irin wannan lokacin sai ce a'a ran na zo na zauna kun ce in tashi yau kuma na tashi zan yi kuma kun ce ba a yi sai suka ce ai ba a nafila bayan la'asar sai ce kai jama'a kun ruɗa ni ba ku nuna min malamin da ya fi kowa sanin fiƙihu a garin nan zan je in koyi fiƙihu yadda ba za ku sake challenging dina ba haka ya je ya haɗu da ƙwararrun malaman fiƙi to mahallin shahid kenan yanzu ba wai saboda ran shi ya ɓaci sai ce ai ya san wane ya a'a wane ne ya tabbata yana da shaida akan ya ƙware sai ka tafi gurin shi da ya je ya koyi fiƙihu sai da ya dawo duk wani dan dama dan boko ne ya je ya karanta irin su sociology psychology duk irin waɗannan ulumun nafs ya je ya karanta su to ba abin da zai mishi wahala in ya tayamma da ya tayamma koyon fiƙihu ya fi shekara arba'in a duniya sai da yawa gari ya gallabi duk wani malami da ke kasarsu akwai malaman da dole suka kulle makarantunsu saboda ibn hazmin ya taso dan in kai magana in ya rugurguza maganar ka sai kuma ka dalilai nashi sai shimfiɗa da suka ga ya gallabe su ya rubuta littafi almujalla sai suka ce wa sarki wannan littafin sharri ne sai aka kwace littafin ya rubuta littafi alfisal filmilal wal ahwa'i wan nihal aka kwace ya rubuta littafi al-ihkamu fi usulil ahkam aka kwace aka je aka kona sai ce kun yi banzar yace baban Muhammadu shikenan yace duk abin da na rubuta yace to zuciyata ta haddace shi shi duk abin da hannun shi ya taba rubutawa to wannan abin ya zama kamar ya yi downloading din shi a cikin kwakwalwar shi saboda haka nan da nan ya tayar ma ya mayar da littattafan nan tsaf sai ce to na lura mujalla ta fi baku haushi ita ce ta fi kihu to yanzu bari in mata sharhi madadin mujalladi biyu sai mai da ita guda tara da an kasu mai yanzu sai ka mutu to kun ga in aka tashi koyon ilimi ana koyon ilimi ne a wurin malaman da aka san su akan wannan ilimi to yana daga cikin kuskuren da ya same mu a ƙasar nan yanzu muna nan da malamai ƙwararru game da fikihu a zaure amma wallahi yanzu matasa ba sa zuwa koyon karatu a gurinsu kai ka fi ka je ka samu malami dan gayu wanda yake kaza shi kuma wannan dan gayun karshen ta bai iya fikihun ba ba zai iya karanta muktasar ya fassara ba me wa larabci ya je karanta dan ya je ya karanta larabci a jami'a ko jami'ar islamiyya ko ummul qura ko a ina je wannan fa bai bashi damar ya iya karanta muktasar ya fassara shi ba domin mai muktasar na zuwa ya ce wa in birihin zai ga ya rikici mai muktasar yana zuwa in ya ce wa miskun wa fa'aratuhu sai ga ya rikici domin waɗannan wasu terminologies ne wasu mustalahat ne wasu ƙa'idoji ne malaman zauren nan suna nan sun san su yanzu ka je garin yola za ka je ka samu ƙwararrun modibba modibba suna nan za su karantar da kai tun daga kawa'idi har muktasar da ka za su karantar da kai shu'ara Sitta da filanci amma ka je ka ga samarin fulani ba sa zuwa su koya wurin su me yasa wai ba malaman ahlus sunna bane eh gaskiya ne amma muna son ka gane mutane ko malamai a irin wannan zanya sun kasu kashi biyu za mu zo mu maganar karatu wurin dan bid'a dan bid'a kan ba a koyan karatu gurin shi a to wannan shi fa ba ɗariƙar yake ba shi kuma bai shigo cikin ku ya ce shi dan izala ne ko dan ahli sunna ba yana nan dai yana musulunci sai dai yana hadawa da al'adu to wannan fa ba za ka yi mai kazafi ka ce dan dariƙa bane yana da ilimi to je ka zauna ya koya maka a'a to kai ka ce dole sai ka samu malamin da yake da aƙida da mazhaba irin taka to ka samu amma shi kuma bai iya wannan karatun ba shi yasa sai aka waye gari yau zaka ji mutum yana ta tarar shi malami ne amma ilmomin da ake a ƙasar nan bai san su ba kawa'idi zuwa muktasar yanzu da wahala ka samu wani malami da zai iya biya maka cikin waɗannan malamin da ake gani su ne masu wayewa kai kaza kaza me yasa san da yake ɗalibi ya rena waɗancan da suka iya waɗanda yadda da su su kuma ba su iya ba kaga yayi biyu babu to ina fatan kar ku samu kanku a matsala irin wannan mutumin duk da kaga Allah ya mishi baiwa je ka zauna ya karantar da kai to akwai halin da zaka samu kanka ma a wannan dan bid'a ne fa amma kuma shi kadai ke da wannan karatun to ya ka iya yanzu nake nuna wa malamin nan wani littafi nake yanzu wannan littafin shi kenan ta hakikin shi kadai a duniya littafin na amma kuma zahidul kausari ya ta haƙiƙin shi zahidul kausari kuma duk malaman sunna sun haɗi cewa dan bid'a ne mai faɗa da sunni amma kuma duk duniya shi kaɗai ya ɗauko littafin ya editin ɗin shi don haka duk wanda za ka samu malamin sunna yana da littafin na raya ta haƙiƙin zahidul kausari me yasa domin a lokacin da ake buƙatar a ta haƙiƙin littafin a duniya shi ne ya bayyana cewa malamin hadisi ne to ya za a yi yanzu ba ma zuwa wurin turawa a ingila da amerika da kasashen hatta a nan suna koya mana karatuttukan boko shin karatuttuka na da alaka da addini ko ba su da alaka da shi suna da alaka da shi amma da da wata jami'a wadda tsabar musulmi ne a ciki ke karantar da darussan nan ba can za mu fifita ba to ku lura da wannan ka'idar wanda ya iya wurin shi zaka je koya maka sannan in ka tashi shi malamin naka zaka nemi shawarar shi ya nuna maka abin da ya kamata sannan ka haƙura akan abin da ya ɗora ka in ka je wurin malami ka ce ka sake ƙur'ani ka zo koya maka tafsiri sai ya ce ka yi yi sai ka ce bisu min rabbi allazi khalaq khalaqal insana min ikira a wa rabbukal akram sai ce a ah, saurara Ka ga yanzu kai a daina magana hadda ko tafsiri yanzu kai za a fara koya maka kira'a ne kamar sabon musulunta tunda kai yanzu baka iya karatun qur'ani ba gaba daya dan haka za a dinga koya maka kira'a kuma ane ana koya maka tajwidi da haruffa har sai ka dawo kana iya cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa misali amma ka zo kawai kana karatu irin karatun gardawa a wannan ba karatun qur'ani kake ba dan haka baka cancanta a koya maka tafsiri ba to sai kai ka ce a a a kai gaskiya saboda Allah kai maza kake an ce bana kai za yi tafsiri a masallacin ku to shi nan. to kaji inda matsalar ta faru Allah ya kiyaye to bayan wannan karka sake ka sai littafi ka je ka ce za kulla kanka a ɗaki daga ainihin wannan littafin ne zaka koyi ilimi karka sake ka taba haka littafi yana da amfani gare ka bayan ka je ka zauna gaban malamai misali yanzu a ce an karanta da kai littafin tadribin rawi to shikenan sai ka je ka sai littafin muqaddima ta ibnu salah to baka bukatar kowane malami ya koya maka domin me domin littafin tadribin rawi littafi ne na ilimin hadisi littattafan ilimin hadisi kuma suna da zumunci da junansu abin da ke cikin wannan zaka ga shi ke cikin wannan dan karin da bambancin kaɗan ne to matukar ka koyi guda ɗaya ka kware to kamar mota ce in Allah ya so ka iya fijo in aka zo maka da Honda ko Toyota dan abin da za a nuna ma bambancin bai wuce cikin minti biyar ba shikenan zaka iya tuka ta amma a ce a mota ice ka iya irin gangamin mai nan wadda wata kwanan aka zo sai an miƙe tsaye wata giyan aka tashi <laughs> sai wani ya taya ka to dan Allah yaushe za ka maka fijo ka iya tuka a nan sai an koya maka fijo gaba ɗaya saboda yadda ake juya siyarin ma ba iri ɗaya bane ka saba wannan ka tuka sai ka sake dawowa ka sake murda yanzu wannan fijo in ka ce baka yi mata irin haka sai ka kwashe kwanan ango ku gaba daya to kaga ashe ilimi zaka iya koyan shi ne a littafi bayan ka je ka zauna a gaban malamai to wannan na daga matsalar da wasu suka samu kansu sai suka ɗauki cewa ai mutumin didda ya iya karatun larabci kawai sai je rinka sayan littattafai yana koyo a ɗaki to daga haka ne aka samu wani bala'i ya faru kun san a zamanin da ba a yi wa littattafai wasali ba a yi musu dugu sai wani likita mai suna tomal hakim tomal hakim sai yaje ya ɗauki sahihul bukhari cikin kitabu tibbi kun san a yanzu da a ce muna da ƙwararrun malamai akan sunna irin likitancin da ke cikin sahihul bukhari yana da yawa wallahi amma malaman ne aka rasa waɗanda suka san sunna da za ka samu malami ƙwararre da ya san hadisi ya zauna ya karantar da kai kitabu tibbi da ke cikin sahihul bukhari in Allah ya so ina fatan ba wata cuta sai an samu maganin ta a ciki amma matsalar ina malama in bukhari ya faɗi sunan wata kalma na wani magani sai malamin ya ce shi ma bai san meye wannan ba ta tafasa ce ta tafasa ce amma bai santa ba sai ce to yanzu da habbatus sauda alhabbatus sauda da a ƙasar nan cewa ke wani magani ne sai kafan larabawa muna nan muna matasa sai muka samu wani ƙwararren malami yana koya mana ilimi akan tsibbu da aka zo sai ya ce wannan bakin algaru kenan sai ya fito mana da shi sai ya nuna mana muka ce ina ake samu sai ce ku je kasuwar kurmi mana wurin yan koli kana zuwa wurin dan koli duk dan koli a Najeriya tun da in ka ce mishi bakin algaru yana da shi amma in aka zo aka fassara aka ce alhabbatu sauda sai a ce ta makka to ga a makkan garin gaban dan koli amma ba a iya fassara ta bane yanzu wani ya zo ya ce yaron shi baya magana ya je ya karanta a wani littafi an ce ga magungunan da ake haɗawa wanda in aka haɗawa yaro in Allah so zai magana ya kai ya magana baya magana sai ce amma wata kalma ya gani ya kasa gane sai ce me sai ce sai na ce lafsir ake nufi lafsir wannan da kake ci lafsir da kuli lafsir ake nufi to amma yana ta yawo ya ce ya duba shi in ya duba kamu sai ga an faɗi wata kalmar ta sake kakare shi sai rufi lafsir <laughs> ka samu lafsir ka samu ruman ka san ruman roman in ka san shi ba samu apple ka san apple ai bature to kankara bayan shanya shi a ya bushe shanya lafsir din da kashi zuba a zuma ka rinka ba yaran kan Allah so zai iya magana darasi ne mai tsawo ku rinka zuwa wurin darasinmu na kitabun tauhidi duk sai mun zo mun kwance matsala akan ruqya dalla dalla dan tana da alaka akan me akan tauhidi tunda zamu ce karka je wurin boka boka arne ne a to mun je karka je wurin boka arne ne to yanzu yaron ka baya magana to dole mu iya ganowa shin rashin maganan nan wani aljani ne tare da shi ko asiri ne ko a ɗabi'ance ne sai mu ce je kaka gwada yaron ka yana iya faɗin harafi kaza yana iya faɗin harafi kaza yana iya faɗin harafi kaza an kace eh sai mu ce to yaron ka lafiya shi kalau samu lafsar da kaza ka hada mai zai ci gaba da to kun ga sai an ba a hankali amma yanzu in muka tashi nan kace to ai malami ma wallahi da yaro na baya magana to ai wannan darasin aka ce ka je ana karatun kitabut tauhidi a can mararabar railway na tudun wada ko a masallaci salamatu ko to sai ka je nan a hankali ane wata ran ba wanda zai sani ni zan zo da bayanin amma in ka matsa sai a zo a yi maka bayanin yanzu kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba domin babu introduction in muka shiga boko ba silat ake sa mu siyo ba sai an mana a b c d inda daga zuwa aka ce this is a cat gobe ba za ka dawo ba ilimi sai an aza maka mai sauki sannan sai a ɗauke ka zuwa ga mai wahala sannan sai ga mai wuya sannan sai ga mai tsauri to daga ran nan ka zama malami duk ran da ka iya fahimta ilimi mai tsauri to ka zama malami za a fara maka ne daga mai sauki <laughs> ashe ma karatun da sauki a'a a fi a hankali to in aka zo gobe sai ka ji akwai wuya sai ka ce kai karatun yau ne ya dan ba mu wahala amma ko dan ina jin bacci ne amma ba ko jibin aka zo sai ka ji jibi yana da wuya to na gata kuma sai ka ji yana da tsauri to ran da ka iya fahimtar mai tsaurin nan daga ran nan ka zama malami to yanzu kitabut tauhidin nan da muke karantawa in kuka bi mu a hankali ilmomi ne jibge a ciki to amma yanzu koran nan din ana tashi sai wani ya zo ya ce yana da matsala fa na ce to gaskiya ni dai zari zan tafi yanzu a daren wanda sai da muka ce ku bi a hankali a hankali muka zauna aka yi ta koya mana har aka zo kan duk abin da kake gani mun sani to amma mu yanzu gaggawan mu sai mutum ya zo ya ce malam ina son iya kaza in iya kaza ba za ka iya kaza ba sai an ɗoro maka wani foundation in ka shiga primary school daga shiga ka sai ka ce likita kake son zama ba haka yara ke cewa ba da an taɓa yaro menene abin da kake so ka zama sai ce likita wannan sai so soja wannan ya ce injiniya sai a ce to shikenan ku je an san hira kuke sai a zo a fara koya wa yaro arithmetic da english sai a zo a fara koya mishi primary science da health science ba haka ba ne. wannan primary science da health science in yaje je secondary sai kuma ya an ce biology sai ji an ce physics da chemistry wancan ilimin ne amma yanzu ya ci gaba ne in ya tafi university fa to sai ji an fara cewa engineering electrical menene menene to daga haka sai waye gari ya zama abin da da yake fatan ya zama amma a san da yake so ya zama to mu yanzu rashin ladabin mu game da ilimi shine sai mutum ya zo ya ce shi lallai ga abin da yake so ka koya mishi wani ya taba tasowa tun daga jihar Bauchi ya ce ya zo yana son koya mai rukuya ce ai bana koyar da rukuya amma tauhidi nake koyarwa da aƙida a cikin tauhidi ne za a zo babin da ke bayani akan bokanci kafirci ne bori kafirci duba kafirci tsafi kafirci ne to sai a ce to an nushira kuma sunna ce to sai a ce meye nushira sai a ce karya asiri to nushira iri biyu ce akwai nushira karya asiri da asiri to wannan ma kafirci ce akwai nushira ta sunna ita ce karya asiri da addu'a da karatun qur'ani sai a ce to wannan sunna ce to in muka zo sai a ce to a dakata to me ma asiri sai mu ɗauko mutum tarihin matsalar gaba ɗaya menene categories na asiri karkasuwar asiri akwai sihirul hawatif wani aka mai asiri kawai jizai ana kiran shi a bacci ko ido biyu amma baya ganin mai kiran shi wani za a yi mai sihiru tafrik so ake a raba shi da matar shi ko a raba shi da garinsu ko a raba shi da ofis ko a raba shi da wani abu akwai sihiru ta'afil ta'afilin zawad saurayi ne gandame mai amma da kun yi mai magana aure sai a fara masifa da shi budurwa ce da kun kawo mata magana aure sai ta ce a'a da ta yadda tana kwanciya bacci ta tashi sai ta ce ita bata yadda ba to duk irin waɗannan in kuka bi mu a hankali wallahi zama muka yi aka koya mana ɗaya bayan ɗaya muka iya sannan aka zo aka nuna mana practical amma ba rana ɗaya malam na zo ka koya mun ya ake magana da aljani sai ce ni ma ban iya ba amma zo a koya maka tauhidi kai baka son tauhidi sai rukuya kake so ko mun gane wannan shine kyakkyawan misali ka je ka ce wa dan boko ka zo ya koya maka likitanci amma kai fa baka son a koya maka primary science da chemistry da sauransu kai kawai dai a koya maka likitanci kuma yanzu yanzu kake so to gaskiya ya kamata dalibai su gane wannan to tomal hakim sai ya kuskure sai je buɗe sahihul bukhari kitabu tibbi sai ya ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhabbatu sauda shifa'un min kulli da annabi yace ce bakin algarib bakin algaribi na maganin kowace cuta in ba mutuwa ba to sai dai karanta daidai batun da ba wasali ba ɗigo madadin alhabbatu to kun ga ba ɗigo balle iya gane ba ce sai ya gwada ya a wurin sai ga ya karanta alhayyatu to alhayyatu sauda bakin maciji shifa'un min kulli da'in yana maganin kowace cuta sai ce to sai sari adda kawai sai tafi daji ya je saro bakin maciji ya zo ya jika a tukunya ya sha yana sha dafi sai kashe shi sai malamai suka ce Allah ya kara nan da nan sai abu ya zama waka duk yan islamiyya kowa ya iya man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudhillu an as-siratil mustaqim wa taltabisu al-umuru alayka hatta tasira adalla min tawm hakim wanda duk ya koyi ilimi ba malami to sai ya rikice duk al'amura sai sun barkace mishi sai ya shiga bala'in da ya fito mar hakim ba ku ji shata ba mawaƙi ne ya ce yana waka amadin gaya mutum bai yi ilimin likitanci ba amma kuma ya ce zai zama likita da ganin ƙurji sai jefa wuka ba sai barna ba likita daga zuwa da maruru yake zindima maka wuka sai an baka magani an yi kaza an yi kaza sannan sai abu a tsaga ranar da zai zan cikin sauki amma an kai ba likita bane fa to kai ma zai ka zama a majungai ko kuma tomal haki ɗaya kenan a cikin littattafan fiqhun hanafiya aka ce wa yustahabbu ghaslu hasal jimar mustahabbi ne in mutum ya je aikin hajji zai yi jifan shedan tsakuwar jifan shedan ya wanke ta amma wannan fiqhu ne na hanafiya hanafiya suka ce mustahabbi ne a wanke wani ba hanafi sai zai tafi aikin hajji sai je sai sai littafi na fiqh sai ya nazari da ya zo daidai wannan gurin madadin ya karanta daidai sai kuskure sai karanta wa yustahabbu ghaslu khisyil khisyil himar an so wanke golan jaki a aikin hajji yana cikin aikin hajji sai aka ga ya kama jaki ne mai tsarki aka ce aka makalla man haza ya ce ai a fikihu ne aka ce ana aikin hajji musahabi ne a wa jaki tsarki aka ce ai na aka ce a wurin aka ce ai ya ba haka ake tada bakin ba me yasa saboda ya je ya dau littafi kawai zai koyi ilimi wallahi haka muka je muka samu wani ya je ya dau littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafin Qiyamu Ramadan ya je yana ta wa mutane wa'azi akan wai shi fa mai goyon bayan albani ne yana wa'azi yana ainihin cewa ai albani ma ya ce sallar ta tahajjud bid'a ce aka ce a ina ka karanta ya ce a cikin kiyamu ramadan sai muka ce to shikenan ka zo da kiyamu ramadan din da ya zo da kiyamu ramadan bari kawai bari bari kawai yawa jama'a mun gane da ya zo da kiyamar ramadan sai muka karanta sai muka ce ji abin da albani ke cewa yana raddi ne ga wasu da suka ce sallar tahajjud bid'a ce yana raddi ne ga wasu sai na ce kaga ka ɗauki hanyar kiristoci kiristoci ne Allah ya ce fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahuna da suka je sai suka ce to ku musulmi gashi ma Allah ya ce azaba ta tabbata gare ku ku masallata sai muka ce ba haka Allah ya ce ba cewa ya azaba ta tabbata ga masallatan da ke wasa da sallah ba masallata yake jama'a mun gane wannan da kyau haka na faɗa muku ran nan muna lacca a foli. wani ya je zai tafsirin alkur'ani irin wannan tafsiri da kowa ya matsa wani azumi ya zo kowa sai ya yi tafsiri saboda mutane ba su san me ake nufi da tafsiri ba sai kaga mutum yana tafsiri mai jan baki sai mutum uku biyu na gyangyaɗi ɗaya na wasa da tsinke shin mai jan bakin yake wa tafsiri ko kuwa yake wa wani ya duk kufa yana karanta tafsirin shi ko daga kai bai yi balle a ji me yake cewa shi kadai yake wa kanshi tafsiri to amma ya matsa sai ya yi tafsiri wannan irin matsalar wani kawai sai ya ɗauki tafsiri zai yi da ya je fassara ta fassara sai ya ce kun ga saboda muhimmancin ƙur'ani hatta mata masu tura ike a wuta sai da Allah ya faɗa aka ce Allah ya gafarta mana ya ce ku duba inda Allah ya ce a fara'aitumun nara lati turuna shin mata ba ku ga wutar da kuke turawa ba a cikin murhu wai mata ma sun samu shiga a gindin murhu to dole ne turu na to turawa kauman ludda mutane sun yi barin ludayi kaga duk wannan dan takifanci ne to ya jama'a gaskiya saboda Allah ka je gaban malamai ka koyi ilimi aka ce al-ilmu bin naqli la bin nazari ilimi ana zuwa a ciro a bakin malamai ne ba wai da nazari ake ba duk yadda kake ganin littattafan nan malamai suna siye sai da suka je suka yi karatu tukuna sannan sai kaga malami da ya ga littafi sai siya yana zuwa ya bi dare ɗaya ya karance shi to kai wai sai ka ɗauka a tun da wane ya siya ya karanta ni ma bari in siya karanta a shi malami ne kai ko ba malami ba ne ko mun gane yanzu mutumin da ya zama injiniya ne akan kwamfuta duk wani abu da ya zo na sabo na kwamfuta da ya je ya siyo a cikin shago yana zuwa in yi nazari sai ya san yadda zai shirya shi cikin kwamfuta shi to kai da baka taba taba kwamfuta ba kuma ba sai ka ce kai ma bari ka je ka siyo ka je ka siyo kai ma ka zo ka sa ya ake kunna ta ma tukuna baka iya za ka ga tsohon direba yakan rikide wani lokacin ya zama bakaniki. me yasa bai je ya koyi kanikanci ba amma shi tsohon direba ita tsohuwar mota to sai ya zama ya san sirrinta a'a to kai yau ka je ka siyo mota mai yiwa kai da kanka ka kulle motar nan ka sanya mata security baka sani ba sai ka zo kai kin duniya ta ki tashi sai ka ce an cuce ka an baka mota mara kyau kai ka sa mata security amma saboda baka sani ba tashi kana ta ki ki tashi saboda haka jama'a mu je mu koyi ilimi a bakin malamai a takaice dan mu karasa abin da ya tara mu shine sai kuma ladubban da ɗalibi ya kamata wa malamin shi abu na farko dole ne ɗalibi ya rinka ganin girman malamin shi ganin girma kuma ba na baki ba irin yadda yanzu zaka je ka gani a university da an gama ne girman nisa sai wuce sai a ce shege dan iska kaga ai baka ganin girman shi wannan a'a ijilalin girman ana so ka girmama shi tun daga zuci har baki kuma gaɓoɓinka su nuna a aikace malamin nan na da girma a wurinka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je jihadi zai yaƙi kafiran ƙasar farisa sai shi sarkin farisa ya turo ya turo yan cid su zo su yi mishi nazarin yaya annabi yake da al'ummar shi dan aiken da ya koma sai ya ce tabbe jam ranka ya daɗe na je na ga wasu irin mutane da ban taɓa gani ba idan mutumin nan yana magana sai su shiru ba wanda ke tankawa idan ya kaki zai tofar sai su tare sai su shafa a jikinsu sannan saboda natsuwa kace an ɗora musu tsuntsaye ne a ka an ce duk wanda ya motsa tsuntsun zai gudu ya ce sun yi shiru sun natsu a gaban shi shi kadai ne yake motsi shi kadai ke magana sannan mutanen nan yadda mu muke so mu rayu a duniya su kuma haka suke so su mutu saboda addinin su sai sarki ya ce to ni gaba mu rabu da su ka a yaƙi yanzu yadda bush yake so ya rayu haka usama